بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من wannan yammaci na asabar 27 ga watan rajab hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma hakan ya daidai da goma sha bakwai ga watan janairu alif dubu biyu da ashirin da shida miladiya a ci gaba da darasinmu na tauhidi kamar yadda aka saba kowane mako na asabar muna haduwa da yan uwa masu albarka a wannan masallaci mai albarka masallacin gidan marigayi alhaji ahmadu cancangi allah ji ɗansa da rahama a cikin wannan littafi na sharhu kashfu shubuhat wallafar marigayi muhammad bin salih al-utaimin allah ji ɗansa da rahama kuma idan ba manta ba muna nan tare da malam inda yake ta bayani a kan waɗansu shibuhohi muhimmai wanda yake cewa wato a kodansu ayoyi da ya kamata a ce mu yi ta mu lura da su da kyau da waɗannan ayoyi malam ya kawo ta farko ya magana akan faɗin Allah ta'ala la ta'tadiru qad kafartun ba da imanikum wanda wannan aya ce daga cikin suratul tauba aya mai lamba 66 sura mai lamba 9 wadda wasu daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun halarci yaƙoƙa da yawa na daga ciki sun halarci yaƙin ruhu kuma amma da aka zo yaƙin tabuka sai suka bari wata kalma ta izgilanci ga wasu daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce mara aina mithla qurra'una hadhihi gabu butunan wa ajibana inda liqa ba mu taɓa ganin mutane irin waɗannan alarmomin namu ba wai sabon maza Allah waɗanda suke da mugunci a abin cin abinci amma kuma matsorata ne a wurin yaƙi ana ta dariya ha ha ha ana yi Allah salama ya tambaye su wai su din suna yin hira ne da a dan cike lokaci ba da gudan suke ba suna nufin ingilanci ba Allah ya saukar da aya أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم bada imani. to wannan kalmar da suka kawo ta da sunan wasa ta zamanto dalilin kafurta su su a cikin addini ina fata an fahimci wannan saboda haka malam ya fashin baki akan wannan aya wanda hakan ya kai mu ga kwana a shafi na casa'in daidai za mu tashi a aya ta biyu daga cikin ayoyin da malam yake cewa lalle ya kamata mu lura da su aya ta biyu a shafi na casa'in paragraf na biyu ya ce wal ayatu thaniya qawluhu ta'ala aya ta biyu ita ce faɗin Allah maɗaukakin sarki man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وبنجي تعالى ce duk mutumin da ya kafirce wa Allah ba zai zamanto cewa kawai da zarar mutum ya zama koye wani aikin kafirci sai a ce ya zama kafiri ba an gane wannan ko bayan da can an san mumini ne mai imani sai ce illa man ukriha mana wanda aka karhanta shi shine la yakfuru billah a matsawa mutum a takura masa a nuna masa makami a nuna masa bindiga a sa masa takobi ko kaifin takobi ko makami ko menene a ce in baka ka kaza ba na kafirci za mu kashe ka kuma ya aikata abin to wannan ba kafirci yayi ba an gane wannan ko amma a zaman to da sharaɗin na farko ya zama takura masa aka yi na biyu ya zama zuciyarsa tana cike da imani da Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'minu mutma'innun bil iman yace to wanda ya zamanto kafiri da aikin da ya aikata yake fita a musulunci sai ce walakin man shara'a bil kufri sadran shine duk mutumin da zuciyarsa ta natsu ta gimtsu yadda cewa kafircin na shine yafi ya masa akan musulunci da imani ya aikata abin da ya aikata bisa yadda da wannan abun ganin ya fiye masa musulunci to wannan shine wanda ya kafarta to irin wannan ma mutum na biyu wanda yake da tsantsan kafirci a zuciyarsa ubangiji ta'ala ce fa alaihim ghadabun min Allah akwai fushi na Allah a tattare da su wa lahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma a ranar tashin alkiyama wai kamar wani mai tambaya ya ce me yasa za a yi musu haka Allah ce an musu hakan ne zalika bi annahu mustahabbul hayatid dunya ala al-akhirah saboda sun fifita rayuwar duniya akan rayuwar lahira duk mutumin da fifita rayuwar duniya zaka ga yana fifita duniya akan duk wani abin da ke da alaka da ma lahira ba ruwan shi da addini ba ruwan shi da abin da zai sa imanin sa ya rabu ba ruwan shi da kaza in dai duniya ce kawai yana ma iya rabuwa da addini Allah ya tsare mu malai ce falam ya azari Allah min ha'ula'i illa man ukriha ma akawni qalbuhu mutuma inna bil iman kaji yace Allah bai bada uzuri ga waɗannan mutane gaba ɗaya ba lam ya'zarillah Allah bai bada uzuri ba karɓa uzurin kowa ba ga irin waɗannan mutane sai ga wani mutum ɗaya shine man ukriha wanda aka takura mawa aka matsa masa aka ce sai ya kafirta aka ce sai yayi jagi aka ce sai yayi kaza ko sai ya aikata aikin kafirci amma fa da sharadin kauma a kaunin qalbihi mutma'innan bil iman ya yi hankali ne zuciyarsa na cike da imani wannan mutuwar da yake gudu kare ya sa ya furta abin da aka so ya furta wannan mutuwar ya sa ya aikata abin da ake so ya aikata amma ba dan ya yarda da abin ba ba kuma dan yana ganin cewa shine daidai ya musulunci to wannan shi kadai Allah ya ma'uzi an gane ko yace wa amma ghaira hada amma banda wanda aka takura mawa banda wanda aka matsanta mawa ba tu nuna masa makami ba a ce in bai ba za a kashe shi ba ce in bai kaza ba za a yi kaza babu wani tahdidi da aka yi ya ce to faqad kafara ba'd imani ma'ana kenan tun ba ta kula masa aka yi ba yayi abin ne da yadda da abin da natsuwa da shi to irin wannan ya kafurta bayan da ya yi imani sawa'an fa'alahu khawfan shin yayi abun bayan tsoro da tsoro ne au madaratin koko yayi dai ya faranta mu rai duk ma ta yadda yayi dai to kenan ya fita musulunci أو مشحة بواطنه أو أهله أو أشيرته أو ماله uku a yayi ne dan saboda kawai ya goyi baya ya kare dukiyarsa da iyalansa da danginsa saboda aka yi aikata abin da ya aikata ko alahu ala wajhil masjid ko kuma ma yayi hakan ne dan a yanayi na wa'a da tsokana kamar da waɗancan a suka yi ko waɗancan munafukan sahabbai dan ba za su yi musu sahabbai kai tsaye dan munafukai ne suka abin da suke. shi ko munafiki ba sahabi bane kwarai da gaske auli ghairi zalika min al-azrad ko kuma ma wani dalilin daban daga cikin dalilan da ka ta iya mutum ya aikata irin wannan ganganci ya duk ba a karɓi uzurinsu ba illal mubra sai wanda aka takura ma kai shi aka ce a zuwa sama mutum makami a ce wallahi in baka sha giya ba za mu kashe ka da ka sha giya da a kashe ka wanne ne ya fi girma kisan kai ya fi girma to ce kabu a kafin dararaini wajib auka wa karamin cuta an gane ku a lokacin da manya-manyan cuta guda biyu suka hannu to ka fada wa karamar wajibi ne kisan kai babbar cuta ce illa ne shan giya ma babbar cuta ce illa ce to wanne ya fi sauƙi da a sha giya da a kisan kai wanne ya fi za ka iya cewa ka shagiyar za ka iya sa a kisan kai ita kanta amma yanzu ana kallon zahiri ne afuwan a kashe ka a rasa ka ko ku ka zo ba a kashe ka ba ka tsira da imaninka amma wani mutum ne kai wanda a cikin tarihin ka za a rubuta an taɓa takura maka kayan giya amma kai ka sha da kanka wanda ya fi sauƙi ga da ranka kuma ka ci gaba da bauta Allah a bayan kaza ba ranka sha giya ko ba haka bane wani lokaci ma kila ba kisa bane wani abu ne wanda bai kai kisan ba ma an tare ku a hanya waɗanda ba musulmai ba ku kuma musulmai ne a cikin watan azumi kai ku musulmai ne ko dama kuna azumi to kuma za ku karya azumin ko kuma kaje da ka tafi da azumi ka ce kai wallahi kai musulmi ne wallahi ka mutu ma da azumi a bakin ka kai shahada an da zai ku zo ku zo ku zo a ina kana kin shan karya azumin nan ka tafi Allah ya maka azaba domin kai mukra ne kuma ma'azo kana da uzuri maka zama nan malai amfani da kalmar yace i'tizar Allah ya karbi a'zara Allah liman ukriha kadai shi kadai sai ka ce ka ce ranka ya dade a miƙo ruwan ko a miƙo mai sanyi ko ba ka bane ka dan kwankwada kuma shi dan ka koma ka ƙara kama bakin ka ci gaba da azumin ka Allah ne ya ciyar da kai ya shayar da kai idan su malamai suna ganin shin mukra in aka sa shi kare azumi zai sake azumin ne ko ko zai ci gaba da azumin ne saboda shi hadisin ya zo akan mantuwa ne wannan ko ba mantawa kai ba an maka ikrahi ne amma mafi zan cikin malamai da fatawarsu shine zaka sake azumin ne amma ka kama bakin ka dan daraja wannan azumin ya riga ya karye ka yi haƙuri bayan azumi sai ka maimaita wannan guda ɗayan da kai. shi kenan ba su tun za ka yi ba to sharhin wannan bayani malam yace qawluhu wal ayatu thaniya wato da malam yace aya ta biyu yace hadhihi hiya al ayatu thaniya allati hasa al muallif rahimahullahu ta'ala ala tadabburiha mana wannan ita ce aya ta biyu wacce mawallafin littafi Allah ya ji kansa da rahama ya kwadaitar akan ayi tadabburinta da ayar cikin suratul tauba da kuma wannan aya ta cikin suratul nahl ana fahimta ya ce to ita ce aya ta biyu ya ce wa hadhihi aya ita ko wannan aya ta dullu ala annahu la ya'zaru ahadun kafara ba'da imani tana nuna cewa ba a mutum uzuri bayan ya kafurce cewa Allah bayan da yayi imani mutum ya yarda to ba shi da uzuri illa man kana makruhan sai fa idan mutum ya zama matsa masa aka yi an takura masa ne wa amma man kafara ala sabili ikhtiyari amma kuwa wanda ya kafurta a bisa zaɓi nashi da ƙashin kansa shi ya zaɓi kafurci ya yi liƙanyi gardin minan azarari da dukkan wani dalili da za ka iya wa ya sa ya zaɓi kafircin sawa'an kana mizahan shin wasa yake yi au mashhatan fi wazifa ko ko a'a yana so ne ya samu wani aiki dan ya kare aikin sa an fahimta ya nuna cewa wanda je neman wata kwangila din ko abin da yake so shi ma dan uwansa ne addinin sa saboda kafiri ne shi ma nuna ai shi ma kafiri ne da ma zai tafi ya makala cross a jikin wuyarsa ko ba haka bane ya je ya ce hallelujah ko ba haka bane yayi masa da irin abubuwan da ake nuna masa cewa shi ma fa arne ne har ma ya faɗi wani coci da yake zuwa da dai sauran duk wani abin da zai iya yi dan tsare wannan mukamin ko wannan aikin da yake nema au difa'an an ne ko kuma dan kare kasarsa ko ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka ko ma dai menene dalilin malam ya ce wanda ya wannan fa innahu ya kuna kafira ya zanto kafiri wanda ya haka falillahi azza wa jalla ko fallahu azza wa jalla ne lam ya azar man kafara illa man kana mukrahan Allah bai bada uzuri ga kowa ba wanda zai furta kalmar kafirci ko ya aikata aikin kafirci in wanda aka takura mawa ne ikrah shine matsi na duka na azabtarwa a cikin mutum a azabtar da shi ya rika aman jini ma akwai wanda zai iya rike imaninsa kaga bai yi ba ya tsaya akan haka har ba ya karɓi kaga ya rasu a haka kamar yadda bilal ya yi maka shi wannan ya yi shahada kuma Allah ya karɓi shahada an fahimci wannan ko amma idan mutum ya wahala ba zai iya ɗaukan wahalar ba saboda rauninsa na ɗan adam sai ya aikata abin da ake so ya aikata tare da zuciyarsa na cike da imani da Allah da manzansa ba yadda ya yi da wannan kafircin ba to shi wannan mukrah ne Allah ya masa uzuri dan ya tsira da rayuwarsa ne ba yadda zai yi aiki ina fata ana fahimta domin la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha wus'in Bilalu ne ya iya shanye wannan azaba ta su Abu Jahil sai ko akwai wanda ba wai azaba irin ta Bilalu za a maka ba a akan azabar da ake wa Bilalu bilal a yi kanin aka wani ba zai ɗauka, ko ba ka bane jama'a akwai wanda shi yanzu ba a masa azaba ba ba da ke shi ba a ɗaure shi ba ba komai ba a zo a ce mun hana ka ruwan sha a gidanka ko ruwan ruwan mu'amala da zaka yi mu'amala da jiya a gida na yau da kullum ko a ce a yanke min wutar lantarki kawai sai ya ce ka ya miƙa yaya abin da ake so akwai wanda zai yi haka ba mai na da wanda ake masa azaba irin ta bilal ko a kama mutum a kai shi gidan bursuna ai ba bursuna gidan yari ba ko sai aka ajiye mutum na caji motion eh kamar yadda ake cewa mutum ya fara ɗaya cikin sauro da kirshi da zarni da za abin da ke cikin irin wannan gudare Allah ya kare mu daga gaba daya Wala sai ga kawai da wannan karkashi ga mu ce abin da yake so Allah ya kyauta saboda haka duk wanda ya wannan shi wanda ya zama mukar haɗin nan amma fa har yanzu ina nana ta mana abinda Allah ya nassanta cikin alqur'ani shi ma malam shi yake maimaitawa yace ya zama bi sharti an yakuna qalbuhu mutma'innan bil iman ya zama zuciyarsa tana cike da imani eh to wannan yana da uzuri ma'azu nan, an kula masa ne idan ya bar wurin nan ya tsira sai ci gaba da sa shi ne fita musulunci ba malam yace fal ayatu tadullu ala hadha min jihatayn wannan aya tana nuni akan wannan bayani da yayi ta bangarori guda biyu na farko qauluhu illa man ukriha kaga ina ce sharadi biyu ne ko ya zama sharadin farko ikrah ne takurawa ne an matsa din ne ba wai da gangan yayi abun ba inda ba matsa masa ba zai je ya kasa da shi to ya zama da sharadi Allah ya ce illa man ukriha yace falam yasna Allah ta'ala Allah bai yi togaciya ga kowa ba illa al-mukrah sai wanda aka takura ba idan wanda ba takura mai aka yi ba zaɓin kansa ne ya shiga cikin wannan aya bai shiga cikin wannan sauƙi da Allah madauki sarki ya bayar ba bai shiga ba haka daga ciki malam yake cewa wa ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل abu ne sananne shi mutum kuwa ba a takura masa ya zamanto mukurare face sai dai akan magana ko kuma akan wani aiki a ce ya furta wata magana ko a ce ya wani aiki wa amma aqidatul qalbi ita ko abin da ke zuciyar mutum da ya kudurce ya kudurce ta ya daura wa zuciyarsa yadda da wannan abin ya zama aqidarsa ay fala yukra alaiha ahadun wallahi ba wanda ake takura mu akan ko ana yi ba wanda ya isa ya canza maka abin da ka yadda da shi ka kudurci a zuciyarka amma yanzu zan zuwa in kama ka in maka azaba in ce sai ka kafurta misali Allah ya kyauta ya tsare mu ba da irin wannan to sai kuma ka zaman to kayi abu yanzu wannan abin da kai yana nuna haka zuciyarka take ni dai yanzu na mallaki zahirinka da harshen ka ko in kashe ka ko in ji bakin ka ya furta min kaza ko kuma ka yi ka aikata a aikace in gani ko kuma maka kaza amma zuciyar ta ka fara shiga ciki na gani ta yarda da abin ko ba ta yarda da shi ba to shi suke abinda zuciya ta kudurce ba a canza shi ba a yi wa mutum ikra duk wanda ka ga yayi abu kaza shi so. wanda kuma ka ga bai yi ba ma shi so. amma a zahirin magana ko aiki ana iya takurawa mutum ya faɗa abin da ba shi ya niyya ba a zuciyarsa ko ya aikata abin da ba shi ya niyya ba a zuciyarsa duk wannan zai iya faruwa ina fata ana fahimta wa alaikum salam eh ka eh eh eh subhanallah kaga irin wannan kalmar da yake faɗa kuskure ne irin wannan ayar tana da hadari sai zo faɗa ciki la ta kada ka kafartum ba da imani hikima yana cewa ihfaz lisanaka an taqula fatubtala innal ka innal bala'a muwakkalun bil maqsid ka tsara harshen ka kanka faɗi maganar da za a jarabce ka da ita ta zama maka bala'i domin bala'i da take kallon sa wallahi yana zuwa da abin da mutum yake furtawa ina guje masa kare ya zo ya mutuwa karshe ba a musulunci ba yana furta ma kansa irin wannan magana kai ma ka daina gaya masa kai fi kyale shi in lokaci yayi kawai ka ce wa na tafi masallaci shikenan nan ba an ka gabe so kawai ka alura ta tafiyar ka ba ma sai ka gaya masa eh kai ka kyale shi wallahi malam akwai kuskure irin wannan ba daidai bane ya rika faɗin irin wannan magana to kaga abin da muke fara shine abin da ke zuciya ba shine yake a ina ba a aikin da mutum yayi ba so da yawa aiki na zai iya saba abin da ke zuciyata kazalika magana ta za ta saba abin da ke cikin zuciyata ina ba ta ana fahimta ya sa mara shi ne dalilan ai so da bai abin shiga zuciyarsa ba bai san mai dare a ciki ba sa ko ba a yanke hukunci da aiki na zahiri duk mun ba da misalai a baya annabi musa da yadda a taura aikin kafirci amma bai a zuciyarsa imani ne aka sani a shi sa bai zama kafiri ba wannan mutumin da ya ce allahumma anta abdi wa ana rabbuka ba furci ya da harshe ba ya ce wa allah ne ka kai ne ubangijinsa eh har aikin kafirci ne yayi amma kuma zuciyarsa a kalla bai fita a musulunci ba farin ciki ne ya sa shi haka ɗazu da safe muna wurin bitar alhazai sai wani daga cikin wa malamai yake ba da misali akan yanayin yadda mu'amala da zamantakewa ya kamata zai a can kasa mai tsarki da zubin yace to wani lokaci sai mutum ya kiyaye akwai wata ajiya wadda ba yan kasar su bace ba yan Najeriya bace tana tafiya tana gaban shi yana bayan ta kamar yadda yake bada labari ka fahimta sai post ɗinta da kan ta ya faɗi ya gani a idansa ya ɗauka da niyan zai bata ka fahimta daidai ya yi ƙuraɗin ya ɗauka zai bata kuma ta biyo tara ɗauka ta ɗauka kawai shi ya bige da kan sata zai bata ko sai ta ce oh le barawo amma fa da yaran su ba can ba wai irin namu na nan ba misali ga yanzu aiki ne ya yi? da wani niyya daban a zuciyarsa wanda ba ta miya a zuciyarsa su kuma zai jin yaran su ba ta jin yaran shi ba ma sanya aka yi ba zinciya barawo kawai shi kenan an zo an zauka ba ya wani bai kira ita ba su irin wannan ba irin wannan ma a yi jungle justice kawai hukuma ne ko an tafke shi ko an kama barawo hukuma da ta kama shi ma zai ji larabci da zai iya bayani ya aka yi ya aka yi ala ya tabbatar muku ma sai da alhaji kowa ya dawo sai da wata hudu a tsare a ƙasa mai tsarki shi ma bayan shiga da fice da bincike da kaza sannan aka gano cewa ba shi bane da aka haƙura aka yi kawai ka ga aiki intention ne kawai na wani abu sabanin intention ɗinsa amma aikinsa ya bambanta da abin da ke kuma wallahi zahiratan kawai taimako yake so ya miƙa shi kenan kuma sai zama jarabawa to ka gani ba ci abin ka ga taimako ka ba amma dai in ka kula da kyau Allah ya hada mu duka a cikin alhazan bana Ya eh, sosai sosai Eh, ba za ka je ka rika zuwa bitan ba za ka je a na ake wurin musabaka ne hollin musabaka amma abubuwa ne da yawa ake nuna musu ba am kadan ba da yawa mu'amaloli hukunce hukunce har ibada ma da su tsarki da su alwala da ana mun saboda da su ribaci wannan dukiyar tasu da suka biya ta aikin haji dan kar su je can ba su ma san me ya kamata su ba ka fahimta to da aka ake koya musu da hukunce hukunce tun daga su miƙafi suka za suka za duka ba wanda ba a yi ina fata ana fahimta an fahimta to kaga irin wannan yanzu kaga jarabawa intention ɗinsa daban aikinsa kofa daban to ka gane wannan maganar da malam ya faɗa ita ce take faruwa yace amma ita zuciya ta la yukra alaiha ahad Sharfin wannan batu yace qawluhu illa man ukriha yace ai anna Allah ta'ala mai yastasna fil ayati min al-kafirin Allah bai istisna'in kowa ba cikin wannan aya daga kafiran nan yace illa man ukriha sai wanda aka takura mawa wal ikrahu la kone illa ala al-qawli aw takurawa ba ta zama sai akan harshe na magana ko a aikace shine kawai za a ce an takura maka abinda aka ji ka faɗa da takura maka aka yi abinda aka aikata sai an takura maka ne ko ba ka bane yana faruwa ga a jami'an tsaro a ladabtar da wani ya ce amsa laifin da ma bai yi ba duk zai iya faruwa bukra ne amma aqilatul qalbi amma abinda zuciya ta kudince to fala yaqali alaiha illa Allah ba wanda yake ganin sai Allah Allah ne yake ganin zuciyarka shi ke ganin zuciyarka shi ganin zuciyar kowa Allah ne ya sa abin da ke cikin zuciya saboda haka wala ya tasawwaru fi hal ikrahu bayyuwa a tsawara cewa akwai takurawa a zuciya za mu mace auren dole ba ta san mijinta amma ta zauna da shi ki yaya da biyu aikin ta ba ya nuna matar ta ce za ta je anguwa sai ta tambaye shi za ta je biki sai ya ba ta ido shi yake mata kayan sallah shi ke ci da yake shayar da in bai da lafiya ba dai ki yadda shi zai kai ta asibiti amma dai zuciya tana nan ba shi take so ba kaga aiki ne amma kuma abin da ke zuciyarsa da ba. wata mata ta haifi yaya da jikoki da mijinta mace ce wata take da mashako mijin ya rasu har mijin ya rasu a ran da mijin ya rasu ko sai ga tana murna ita kuma mashakon ya bace ke kuma bai aka yi ce wallahi sai da tawarke daga cutar da yake da mutum tun da aka ce shi ne mijinta irin auren nan da iyaye suka da ko wannan mashakon ya tsaya mata a nan ba ta san shi aka sha hakura ka duba ka gani yana yana mutuwa kawai ba shakon kawai ya wuce ya wuce ya wuce kwarai da gaske eh ita murna take ba irin irin ba ta rika irin tana ta miji ko kaza ba amma ita kwata kwata ba ta ba ta cikin mutuwa ita murna take ta warke yanzu kuma za ta jira ne ta yi ta kabarta fatan ta ma a haka so take inda wani bazawari ko wanda take so ya aure ta wallahi tana da wanda take so malam sai ka bar soyayyar gaskiya wallahi malam malam akwai wani babanmu mahaifin abokina ne malam yana da shekaru sosai ko a yanzu haka wala ina ga kore yana dab da ɗari ko kuma wala bai kawo amma da ke mai lafiyayyen jiki ne wallahi tallahi akwai don cizuwa tun suna yara kafin su aure ba wanda take so sai shi ta fai wani aure amma duk wanda ta ji labarin zai zo ƙauyen nan murna take tana komai ta mai girke-girke ta mai kaza tsohon zuman nan tana nan ba ta mutu ba kuma ta zo ta ta zama ta gama ma ta tsufa ita kanta mijinta ya rasu ta yi zauna irin 'ya'ya da jikoki amma sai ta zo gidan da za su ainihin fa nan za ta zo ta wuni aikin hira da ita ta ji soyayya mala kuma son shi kawai take a dinga kaiwa da komowa kenan ita ji labarin ai za su zo daga daga nan kaduna za su je gida shi sa jama'a sai mun kiyaye yin auren dole da yayanmu amma maza ko mata karka yadda ka wa ɗanka auren dole karka yi wa ɗanka auren dole ai ma karka yi auren dole eh karka yadda duka da wannan kawai da shi so ba a siya ba a aro ba a kwacen shi ƙware ba kuma a alfarma kawai ana yi ana yi ba a yi ba a yi yawa akwai ai mu'amalar kai ta za ta rasa amma kar ya zama akwai ikra lokacin da za aura kuma Allah ya ce ma dabalakum shi za ku aura kai hu ma dabalakum kawai in babu daba a ciki to a hamuran kowa ya je samu rabon shi shi yasa Allah ya shar'anta saki idan rayuwa da kai ba za ta yi ba shikenan ta sauka ka je ta aura wanda take so idan rayuwa da ita ba zai yi ba ta sauka ka je ka aura wanda take so shikenan ba matsi ba takura

wannan koma waye aura ka fahimta amma dai a duba duka shi kansa abin dubawa ne duka bangarorin guda biyu sai sun samu matsaya duka su ko dai shi hakura haƙura da zaɓin sai bana iyayensa ko su iyayensa hakura su ban mai zaɓin ba a san takura a ciki bari mu ƙarasa malam yake cewa wato abin da yake zuciya ba zai yi a ce ɗan adam an matsa masa bane an gane wannan ko la yumkin li ahadin an yukra shakhsan fa yaqulu la budda an ta'taqida kaza wani yazo ce ai dole sai ka kudurta kaza a zuciyarka wani zai yi mawana haka li'annahu amrun batil la yu'lam domin shi abu na kudurcewa a zuci wani abu ne a goye ba wanda ya san shi wa innamal ikrahu alama ma zahara faqat ka fahimta yace takurawa kawai yana kan abin da ya bayyana a fili ne bil ta hanyar magana au bil fi'li ko kuma ta hanyar aiki aikace aka mutum yayi kaza ta an takura masa lokacin da aka ce mana kan mu fito lokacin corona ai ikra sunan shi haka kuma dole muka zauna mun ga a aikace kowa ya zauna a gida bai fito ba haka ne zama ikra ne kuma ka kalli wani shi kuma wanda akwai aikin akwai kuma magana a cikinsa lokacin da shugaban kasa ya ce ya canza mana national anthem ba mu yi a aikata ba a furta ba haka ake furtawa a yi national anthem wanda dama can asali shine national anthem ne a farko aka koma wannan ta kasar najeriya ke kai akwai mutunci ma <laughs> kamin Allah ya tsaye wasaniya na na eh to ku rai hakuri mu karasa tunda zamu gama littafin ne ma gaba da eh ku ya haƙuri mu karasa saboda ku samu daman gaishe shi kada ya hade mana to malam yace na biyu kuma daga ciki da har yake cewa zalika bi annahu mustahabbul hayat ad-dunya ala al-akhirah an gane ko saboda su mutane sun fifita rayuwar duniya akan lahira fasarraha anna hadhihi al anna hadal kufur ya fito fili bayani cikin wannan aya da cewa lalle wannan kafirci wal azab da azaban nan lam yakun bi sababul itiqadi ba dan saboda abin da suka kudurce bane a'a awul jahili ko saboda sun yi jahilci awul bughd dini ko dan saboda kiyayyar addini aw muhabbatul kufri ko dan san ma kafircin kansa wa inna ma sababuhu dalilin wannan azaba anna lahu fi dhalika hazzan min huzuzid dunya aikin nasu na da wani kaso ne daga cikin al'amura na duniya fa kawai sai fifita wannan duniyar aladdini akan addini an fahimci wannan shine ce istahabbul hayatad dunya alal akhir sharhin wannan magana alwajhu thani mana yace annahu mustahabbul hayatad dunya alal akhirah sun fifita rayuwar duniya akan lahira kamar wanda ne zai iya kashe mutum don saboda ya samu tsayinsa na siyasa duk ba rayuwar duniya ba ne ya ce fakara kufurihim bi sababi annahu mustahabbud dunya ala al-akhirah sai ya zama kafircin da waɗannan mutane suka yi su sun yi shi ne saboda sun fifita rayuwar duniya akan lahira Sun gane wannan ko waya ani bi duniya abin da ake nufi da duniya anan shine kullu ma ta'allaku biha min jahil duk wani abin da ke da alaka da duniya kama daga matsayi aw malin ko kuma dukiya aw riyasatin ko shugabanci aw ghairi zalika ko ma dai menene mimman duniya dunya bima fiha daga wajen wanda shi din ya fifita duniya da abin da ke cikin duniya da ke cikin ta alal akhirah akan lahira wa kufrihi min ajalin al duniya kafircin nan da yayi saboda fifita duniyan ne ku ya kunu kafiran ya zamanto kafiri wa in lam yakun mustahabban kufri idan ma bai zama mai fifita kafircin ba amma walakinahu mustahib mustahabbun li hayati ad amma kuma ai ya fifita rayuwar duniya bana na da bai san kafirci amma ya fifita rayuwar duniya akan lahira kuna fahimta to fa innahu yakfur zai ya kafirta وذلك أن بعض الناس يكفر yace ya yace saboda wasu daga cikin mutane suna kafirta li annahu yuhibbul kufra wa yu'jibuhu suna kan kafirci kuma kafircin yana burge su yana burge su su da, sai su wasu kafirta wa ba'dun nasi wasu kuma daga cikin mutanen yakfuru limani suna kafircewa ne saboda dukiya su dukiya za ka sa su kafirta wani inda za ka ba shi kuɗi to yanzu nan za ka gan cikin abin da yake so ya maka ƙwarai da gaske don neman duniya ka gan shi a coci ka gan shi a wurin fasto ka gan shi a wurin waye duk zai mai saboda shi kudi yake ya ce au jahil ko dan neman wani mukami aure ya sakin ko shugabanci wa ba'dun nasi wasu ko cikin mutane yakfuru li yanala bi zalika shay'an min sultani za ga yana iya kafurta dan ya kai ga wani matsayi na shugabanci wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka fal aghradu kathira yace dalilan da ke sa wani ya kafurta wallahi tana da yawa kowa da irin dalilin da ke sa shi zama kafiri Allah ya tsare mu malam yace nas'alullaha ta'ala an yuhdina as-siratal mustaqim muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shirya da mu hanya madaidaiciya wa Allah ya ziga qulubana ba'da in hadana kada Allah ya karkatar da zukatan mu bayan ya shirya da mu malam yace wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki shine mafi sani wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam aminci da salati su tabbata ga mafificin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sharhi muhammad ibn abdul محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابه هذا برد العلم إلى الله malami wato muhammad ibn abdul بن ya kammala يا littafin nasa allah ya ji يجيك da لرامة ya ce ta hanyar mayar da ilimi zuwa ga Allah gaba ɗaya an fahimta ya ce ya mai da ilimi zuwa ga Allah madaukakin sarki wassalatu wassalamu ala nabiyyi muhammad sannan ya cike da yin salati da aminci ko da neman aminci ga annabi muhammad sallama da alayansa da sahabbansa malam ya ce wa bi hadan taha kitabu kashfi shubuhat da wannan ne littafin kashfi shubuhat wato littafin da ke yaye mana dukkan wasu shubuhohi masu yan shigohin suke yadawa kama daga yan bid'a da waɗanda ba su ba an yaye mana dukkan waɗannan shigohi mun fahimce su yace fa nas'alullaha ta'ala an yusiba mu'allifahu ahsana thawabi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bayar da lada ga wanda ya wallafa wannan littafi mafi kyau mafi kyawun lada shine Muhammad bin Abdul Wahhab yace wa an Allah lana nasiban wannan maganar Usaimin ne ba yace muna fata mu kuma Allah ya sa muna da rabo min ajrihi cikin wannan lada wa sawabihi da wannan sakamako wa an ma'ana wa iyahu fi dar karamatihi ya hada mu din da shi ma wallafin littafin a gida na karamci innahu jawadun karim domin shi lalle Allah mai yawan kyauta ne lafazin jawad sifatu mubalaga ne na yawan aikata abu Allah jawad ne Allah yana yawan bada dan adam ne zai baka yawan gobe ya kwange jibi ya kara kwangiya in ya dan saki maka anjima za ta ya kara kwangiya amma shi Allah kullum badawa yake kuma baya tsoron ya kare balle ma baya karewa ma inda kum yanfar, wa ma inda Allah ba saboda haka shi Allah mai badawa ne innahu jawadun karim malam yace walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad aminci da salati su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda muka faɗa daidai cikin wannan littafi tun daga farkon sa har ya zuwa yau da Allah ya sa muka kammala shi ya zama na daidai ne to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya hada mu gaba ɗaya cikin ladan da abin da muka karanta shi a ciki na kuskure ko karancin ilimi da muna addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana da kuma ainihin wato mai yadda ainihin wato magiran wannan kure ya to ainihin wato lada da gafara Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan shine karshen littafin da yake muna kan kadan nan lokaci ko yau wato zamu iya ci gaba da yan tambayoyin mu har zuwa a kira sallah daga nan sai mu abin nan in dai ba akwai wani istidraki akan littafin ba da muka kammala an fahimta na'am a'a kai da shi ta kasuwa wai na littafi da ai ba za su yi ba littafi kyautarwa ake ba ana sa shi a labirarin masallaci ne ko sai fa'idan kuma wasu masallacin idan ana so a taimaka musu ana iya yi duk ba wanda bai amma dai kawai masallaci kuma to akwai shi a kasuwa na alaikum assalam wa rahmatullah yanzu kaga a nan gurin yanzu kaga aiki suka yi a aikata mun gansu ta ma zuciya su ba shi ne kaga ba a sani ba ko to shi ne nan malai ke ta bayar ce akwai wanda zai je ya irin wa'annan abubuwan don ya yarda da abu akwai wanda zai iya yi kuma an takura masa ne amma menene takura a ciki shine san duniyan nan sun bar zuciyar tasu ita take takura musu domin ƙuri'a ake nema yi ƙuri'a ce idan baka je ba za ka faɗi ko ba ka bane ko ko idan ka je ko sun zaɓe ka shi kenan za ka ce ka cike nan? to kaga da yake wani abu ne wanda yake da alaƙa da zuciya dan adam ba zai iya yanke hukunci a kai ba shine kawai abin da za mu iya musu uzuri ba za mu yanke hukuncin ba dan ba mu san me a zuciyarsa ba amma dai a aikin su a zahiranci abin da yake nuna wato Allah kyauta a sai dai mu kiyaye dukkan kowa ke kwarai da gaske kwarai da gaske haka mu kiyaye shi kenan sai a dan fake da shi shubha a ce ai duk kawai jama'a kasara akwai kowa da kowa eh lalle ka iya siyasa ba na ina magana kan kan sallah ina kan sallah tana kamar yadda aka an tara sallah kuma mutum saboda gila akwai fada tsakanin wannan da wannan ya bar sahu a bude eh. hmm. wannan abun kuskure suna fahimta idan akwai gaba tsakaninka da wani ko rashin jituwa na farko dai ba ita kanta gabar kuskure musulmi da musulmi baya halatta su rika gaba da juna ya zama ba sa shiri har ya zama sama da kwana uku duk wanda ya wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce daga kwana uku nan sallar su da ibadar su komai a makale take ba za ta sama ba wallahi ba za ta wuce ba har za a ce musu har aikin da suke aikata ba wanda sallah kai istighfari kai karatun qur'ani ka je kai ziyara asibiti ka ga da mara lafiya kai kaza kai kaza za a ce musu sabar ce ku jinkirta mu inna har sai sun yi sulhu aikin ba zai tumba to ita kuma sallar a zo kanta annabi ya ce a daidaita sahu yana juya ce sau ko ku daidaita sahu ya ce wa habbansa ala ba kama sifin mala'ika shin ba za ku yi sahu irin yadda mala'iku suke yin sahu ba abin suka ce ya mala'iku suke yin sahu yace suna cika sahu ne suna cika na farko sannan cika na baya haka haka haka har sahu ya gama cika gaba daya annabi ya ce ku cika sahu kar ku bar kafa ga shaidan kaga wannan kafar da suke bari a sahu to ita take ƙara ingiza musu wannan gaba sai da gaske da zan zo in yafe a zuciyata ko da ina jin haushinka kai ma kana jin haushina amma a zo sallah kafa ta ta hade da kafarka wallahi sai ka ji wata alifa ta sauki ta shiga cikin zuciyarka kai ma sai ka ji kafarka zuciyarka ta dai sanyi kila idan aka gama ma wala Allah ya miko maka hannu kila ma wani ya zo garin gaishe gaishe ne ko ta kunya ne ba dan ya so ba ya ne a gaisa ko ka gane ba amma ka zo sallah da mutum za ka yi sahu da shi sai ka baka da gefe guda ka ji haka sahu da shi ka yanke wannan sahu duk sahun da aka yanke shi bai cika ba wannan sahun ba cikakke ba ne in dai sahu bai haɗu kafa da kafa ba ya kamata mu kiyaye jama'a kada ya zama an samu irin wannan domin idan mutum ya haka sallah ta yi amma kuma ya rage ma wannan sahun daraja yanzu wannan ka kaddara a sahun farko ne ka ga yawa mutane illa haka bane ka kaddara a sahun na biyu ne yawa mutane illa ka gaddara a sahu na uku ne kowane irin sahu ne daga farkon sa har karshen sa ya zama bai zama yayi ittisali ba to wallahi kallan an Ta matsala ka ga irin wannan filolin da kake kallo muna yin sahu a cikin su to a ka'ida ba a yin sahu da su su suna zama tsakanin sahu da sahu ne saboda da ka taho daga sahu daga farko kafin ya haɗe sai ga fila ya datse ta da kai da mutane can ma ya ƙara datsewa to an fi son sahu da ya ɗauko sai ya dire da ya ɗauko sai ya dire da ya ɗauko sai ya dire to wannan shine cikakken sahu kafa da kafa kafa da kafa amma kar a yarda irin wannan shedan ya samu dama ya yi wasa da zukata gaskiya ba daidai bane wannan Allah ta'ala ya yafe mana na mala mala yana tsaye sauran minti nawa sani in na ka tsaye sai in dauka kawai ai na mala eh to ba sai yadda za a yi ba amma me muka ce zami yi jinan kamar mun yi wani alƙawari a ƙarshen littafin zami yi wani abu Allah ku tuna mun na'am na manta kome me wallahi zama ta kiyon me Allah ni na manta ina mala abubakar ranar ido ko ya rubuta ma shi ban sani ba a ba ce za mu yi mata ba mara sai dai ko in an fahimci tauhidin lana ganin ba a fahimce shi bayan za mu sake maimaita akwai littafin tauhidi da yawa eh amma so samu dai in dai an kammala littafi ka a koma maimaita shi in so samu ne ba a duk da akwai ire-irensa da yawa na tauhidi yawa in kuma za mu canza ne mu irin na wancan malaman mu koma tarihi ko mu koma fiqh ko ko na dubba ko ma menene ga sunan dai fora ka'id abubuwa da ke sa zuciya ta zama mai sanyi an fahimta ga sunan dai da gwargwadon da yadda kuka shawarta mu dai fatan mu Allah ya ba mu lafiyar da ikon yi ko ba haka bane amma dai akwai littafai tauhidi ma ba karewa ya ba dan yanzu aka fara insha Allah na'am ai kuna da ma masu muku darasi akan wannan ko akwai masu bidiwa da ibada sosai in ma za mu canza fa sai abin da ba a yi shi za mu yi amma ko in dai ba za mu canza mu tafi alayin mu na tauhidi shi nan mu ta yin littafan tauhidi eh na mala to kaga amal gulub shi ma duk wasu abubuwa ne da suke da alaka da da zuciya din ka gane kuma muna lura ai malam da littafin da ba zai wahalan samu ko kuma a siye shi sai ka samu littafi mai wahalan samu ko katon mujalladi a ce maka mujalladi ɗaya dubu goma sha biyar ko dubu ashirin kuma ana son kwafi hamsin ko goma sha ko talatin bisa adadin wanda suke sauraron karatu sai ya buɗe littafi ya za ka yi tare da sai an lura da wannan ana lura da abubuwa da yawa so ala kulli halin da yi in Allah ya so san za ku yi maza mu tattauna kafin wani satin za mu samar da wani littafi in kuma Allah ya sa ba a samar ba dai na san ba zai wuce a samu fashin gemin sati da ba amma dai ya kamata a ce an samar da shi daga nan zuwa kwana bakwai tun daga nan da bookshops a ko'ina suna kewaye da mu in Allah da za mu samu littafin da za mu sa wanda ba zai wahalar da mu ba da izinin Allah. ba komai mala insha Allah khairan eh su ba mu wata tambaya ko dan kaman mala don sora minti biyu ko minti da minti na minti da ya cika to mala ya kira sallah in ya kira sai ai tambaya ko da ɗaya ce da ta rage sai ai insha Allah ba ma so mu saba ka'ida